Bismillahirrahmanirrahim. Ni da ke kashi na biyu. Kasancewa kowa ya santa anguwar kuma an san cewa ita ce ma'abuce wannan shigar shi ya sanya waɗannan yaran na bayanta suka ɗaga hannu suka ɗora hannu a ka cikin kaduwa da ƙara suka haɗa baki wajen faɗin ya yi bebi bayan ki ya yi bebi lokaci ɗaya mai mashin ɗin na ya taka wani irin wawan birki ji kake yi ƙuu a daidai lokacin kuma ɗaya daga cikin escort ɗinsa ya buɗe masa ƙofa ya fito ya yi bala'in kyau cikin farin yadinsa haɗewa da kuma babban riga wanda ya ci manyan kaya za ka iya kuma rantsewa wani babban magidanci ne fari ne tas kallo ɗaya kuma za ka yi masa kashe da cewa shi da cikakken latani ne zagayayyen sajan da ya bari ne a fuskarsa shi ne zai sa da yawa daga cikin mutanen za su yi masa kallon wani irin kallon wani balarabi duk abin da yake faruwa a kan idanunsa duk yanda ta so kaucewa sai da mashin ɗin na ya buge ta kaɗan ta wani irin juyi niƙaf ɗinta ya ɗage har zuwa wajen hancinta ta ce wayyo sai ga ta daɓar a ƙasa pink lips ɗinta sirara masu kuma kyau ya bi da kallo yadda kuma ta motsa bakin nata ta ce wayyo ɗin nan shine ya fi komai ɗaukar hankalinsa cikin ransa ya furta kalmar cutie Dama a Najeriya yankin Arewa akwai irin waɗannan yaran masu kama da jinsin Larabawa duk da dai bai ga fuska ɗinta ba, bai ga fuska ta duka ba, ya san cewa Allah ya yi wa yarinyar nan baiwar kyau. Ita ko tashi ta tana karkada jikin nata, mai mashin ɗin ne ya ce, ƙanwata don Allah ki yi haƙuri, wallahi ban kula ba ba, ki yi haƙuri don Allah. Ɗagowa ta daga kaɗe jikin, ɗagowa ta daga kaɗa jikin nata ta ce, masa babu komai walla ai ban ji ciwo ba, tana faɗar haka ta ci gaba da tafiyarta an ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta ita kam ta san cewa yau bata fito a sa'a ba mai mashin ɗin na ya fara buga abinsa sai zai tafi shi kuma yana tsaye na kallon ikon Allah ka kaɗe mutum ba dabba ba amma kuma ka bar shi ya tafi ai kamata ya ka tsuguna har ƙasa ka ba ta haƙuri ita in ta baka damar tafiya shi kenan sai ka tafi da haka cikin sauri ya fara cewa ka dakata amma ina bai ji shi ba binsa kawai ya fara yi ya sake cewa na ce ka dakata mana amma tuni mai mashin din ne ya gaba abinsa to dama magana ce ga ta ga yanda kuma take ba a kwala ta da karfi yanda kuma za a ji ba sosai mu kuma mun saba sai kuma an bude mana murya sosai ɗaya daga cikin gad ɗin nasa ne ya biyo shi ya labai kana son magana da shi ne a bi shi a ɗauko shi ya ce no tare da kai dai tare da kai dubansa inda yarinyar take batti ya neme ta ya rasa babu kuma ita babu alamar ta cikin rasa yake cewa wace irin yarinya ce wannan mai haƙuri an kaɗe ki amma kuma ko a jikinki ki tashi ki ci gaba da tafiya yanzu da ta tsaya ai da sun je a hospital akalla ko lafiyar ta ne a duba ko amma ta yi kankanta kuma da ɗaukar wannan prega ɗin ta yi ƙarama da yawa gaskiya yallaɓe ga lungun da za mu shiga can a nan gidan yake juyowa ya kalli wanda ya masa magana sannan kuma ya kalli lungun wai kana nufin wannan wajen za mu shiga sai haƙuri yallaɓe a nan gidan yake ai babban sa ya fara tattarewa kamar wanda zai tsallaka ruwa sannan ya ce ok ya yi gaba su kuma suka take masa baya sai zara ido suke yi suna kalle-kalle kofar gidan suka nufa a cike take kuma da mutane kowa yana zaune a tabarma an yi shiru suna zuwa ya cire takalmin safari kirar italy sannan ya fara ba mutanen wajen hannu suna gaisa da ɗaya bayan ɗaya matsawa wajen wani dattijo suka sake gaisa cikin girmama ya ce yaya ƙarin haƙurinmu mutumin ya ce haƙuri sai ma'aiki allah ya ji kanta allah kuma ya sa ta huta ya ce amin muhammadu muhammadu ne yaron wajen kuma alhaji kabar ko sai da ya kasa da kansa sannan ya ce eh ni ne baba mutum ya ce ikon allah ka duba ka ga fa Muhammadu ya girma ya yi hankali Muhammadu ashe za mu ga wannan ranar kawai sai ya fashe da kuka ya ci gaba da cewa Allah ya ji kan Alhaji Kabiru Allah ya kai haske kabarinsa a Ubangiji kuma Allah ya sa can tafi masa nan ɗin o mutum mai taimakon talakawa mai ba su gudunmuwa mutanen wajen ne suka fara bashi hakuri sannan ya goge hawayen idanun nasa ya ce na gode sosai Muhammadu shi ma a hankali ya ce babu komai ai baba yi wa kai ne ya sa hannu a aljihun babban rigarsa ya ɗauko kuɗi masu yawa ya ajiye a gaban mutumin ga wannan a mata sadaka Allah ya ji kanta a take kuma duk wajen suka amsa da amin ya yi musu sallama ne ya tafi mukarabansa kuma na take na take masa baya kana ganin sa kai da kanka zaka tabbatar da cewa shi din wani mai faɗa ne a ji shi din wani mai faɗa ne a a wannan ƙasar suna zuwa wajen da suka kai suka yi faki motocinsu aka buɗe masa domin ya shiga kafin ya shiga sai da ya sake kallon wajen da aka kaɗe ta ko zai sake ganinta amma kuma shiru kake ji wani daga cikinsu ne ya lura da shi cikin kuma sauri ya ƙaraso gami da harsuna ya ce yallaɓai? labai ko akwai damuwa ne bai ce masa komai ba kawai dai girgiza kan kansa ya alamar babu sannan ya shiga suka rufe sun fara kuma tafiya ma amma kuma sai waiwayen wajen da yake yi sun yi nisa sosai a hanya direba ya juyo ya ce yallaɓai labai ina muka nufa kuma ya shiga wancan layin akwai wanda nake son gani ka shiga wancan layin akwai wanda nake son gani umarninsa direba ya bi suna zuwa kuma wani kofar gida ya ce ya isa wasu samari ne guda biyu a zaune a kofar gidan gaba ɗaya suka mai da hankalinsu ka cokam kan motocin da suka tsaya ana buɗe masa ya fito da sauri da ga cikin samarin nan ya ga da sauri ɗaya daga cikin samarin na ya miƙe tsaye ya ce wa nake gani kamar mk shi ma ɗin cikin mamaki ya ce yasir kai ne ka koma haka na yi tunanin kun tashi daga ma gidan nan fa ashe har yanzu kuna nan but yasir me yake faruwa ne haka da sauri yasir ɗin ya katse shi labarin yana da tsawo mu shiga ciki mana na barka a tsaye no yasir ina kan hanya ne leta dai za mu samu lokaci mu tattauna dama kawai dai ka faɗo min ne na ji ina son ganin ka wani aiki kake yi a yanzu kansa ya girgiza babu aiki "Oke to ga imel ɗina nan ka tura mini document ɗinka baki ɗaya zan neme ka insha Allah ya ɗauko kuɗi bandir eh, ɗaya ya bashi ka ba wa su baba sai kuma kai kuma zaka ji ni godiya yasir ɗin ya fara zuba masa sannan suka yi exchange number daga haka suka yi sallama yana shiga mota sai ya limshe idanunsa dole ne ya nemi paracetamol because of ya yi surutu da yawa kansa kuma ciwo yake masa wani ce ta yi kara ba tare da ya buɗe idanun nasa ba ya ɗaga kiran saboda ringin ɗinta daban yake da na kowa barka da wannan lokaci ummi ɗaya daga ɗaya ɓangaren ne ta ce za ka zo gida ne kafin ka tafi no ummi already dai akwai jirgin da yake jira na ina ganin zan wuce ne kuyat kawai akwai mutanen da nake son ganawa da su gobe so ba zan samu damar shigowa ba abuja to sai ka dawo take care of yourself bai ce mata komai ba ya dai kashe wayar tana shiga gida ta yi bol da butar da take gabanta umma da take zaune tana wanke kwanuka ta ce kanki ɗaya kuwa bebi umma wallahi ban gani ba Ban da natsuwa ne ka daina kai kaɗe na kai da mashin kallanta ta da kyau ta ce kina ta shegen tunanin naki ko har aka bige ki ya yi miki kyau to sai ki je ki cire kayan ku je kuma kemis a baki magani a wajen ta cire hijab ɗin nata ta cire kuma ɗan kwalin abayar da ta yi rolin sannan kuma ta zare abayar ma ga gabaki ɗayanta ƙananan kaya ne a jikinta wandon tirikota ne ya wuce gwiwarta da kuma kada amma kuma ya kama ta sosai sai da ta riga sai da sai da riga sai kuma riga marar mara hannu kamar bes surar jikinta ce ta bayyana farace sosai mai matukar kyau long face gareta. tana da kuma madaidaitan tubalanke yayin da kuma hips ɗinta suka cika wandon ta tab cikin ta kuma a shafe yake kamar bata cin komai harara umma ɗin ta saki ta ce amma yau kin yi gamo ko cikin sigar shagwaba ta ce umma Allah na gaji kuma jiki na ciwo yake man cikin tsaya ta ce baby wallahi zaki ci ubanki kin ci ko kwashe kayanki ki bar kaina kin wani baza gashi ga sai ka ce wata mahaukaciya tsugunnawa ta ta dora kanta akan cinyar umar ta ce to umma ɗaure min shi girgiza kai ta sannan ta kama dogon gashin ta ɗaure mata ta ce je ki abincin abincinki yana nan ɗaki kanna kuma ƙara kanna kuma kanna kanna ƙara ganin kin zauna haka a tsakar gidan nan na faɗa miki kin ji ko bata ce komai ba ta wuce ɗakin ta tana shiga ta haɗa ruwan zafi ta yi wanka ta, rama sallolin da ke kanta sannan kuma ta ci abinci da ta kwanta sai da ta jira aka yi sallar isha'i sannan kuma ta kwanta ɗin ba tare da ta je kemis ɗin da umma ɗin ta ce ta je ba wani yaro ne ya shigo ɗakin ya ce mata yayi bebi kin ce za ki ban wayarki idan kin dawo daga school ta ce mus'ab ban da caji je ka dan Allah ka bar ni na huta ka ji ko yaron na fita ka bacci ya ɗauke ta washe gari da karfe takwas daidai karfe takwas daidai ta bar gida suna da lakca takwas da rabi bayan sun gaisa ne da babanta ya bata kuɗin mota ta tafi Tafiya lafiya kalau ya hauru. Lafiya kalau yau ta wuce babu su Anwar a hanyar har ma ta je school lafiya. Sosai ta fahimci karatun nasu na yau saboda hankalinta a kwance yake. Ba su tashi da wuri ba kawai yau sai wurin karfe biyar na yamma. Minti goma sha biyar ta ɗauka a hanya aka sauke ta a daidai layin unguwar nasu cikin natsuwa take tafiya kamar yadda ta saba. Ruf ta ji an rufe mata ido, an daga ta sama, ihu ta fara tana neman taimako, amma babu wanda ya ji ta. asali ma daga fuskar asali ma daga fuskarta har hancinta zuwa bakinta a rufe suke harba-harba take yi da kafafunta tana so ta kwace amma ta kasa sai ta sa koma can gefe sannan suka dire ta yaye mata fuskar suka yi anan kuma ta gan shugabanta ne ya yanke faɗi lokaci ɗaya jikinta ya fara rawa ta ce don allah ku yi haƙuri kar ku cutar da ni don allah don annabi kar ku lalata min rayuwa dariya suka kasa suka saka ga baki ɗayansu ya ce ke har ke isa ki mare ni ki zauna lafiya kina tunanin kin ci banza ne to yau zan nuna maki, ni ba tsaran ki bane zan taka ki in ga uban da ya tsaya miki wata kwalba ya nuna mata ya ce kin ga wannan to acid ne a ciki zan lalata miki fuskar da kike takama da ita har kike ma marin maza a kanta gabanta ne mugun faduwa acid ta ce na shiga uku dan Allah ka yi hakuri, wallahi ta layi na tuba ba zan sake ba ba kin ce za ki iya yin komai ba saboda ki kare mutuncin kanki ba to ai ga wajen nan ki na gani yau ni da ke ne ɗan halakka fasa ya dubi abokansa biyu ya ce nabil ku riƙe min ita lokaci ɗaya suka kama ta tana fisgewa haka kuma suka riƙe ta kowa ya kama hannunta ɗaya shi kuma ya buɗe murfin kwalbar ya nufo ta da shi Gani zai lalata mata fuska tana ji tana gani yasa ta saka kafarta ta bige kwalbar ruwan ciki ya zube a ƙasa take ƙasar wajen kau ta fara kumfa ya ce iye ni za ki yi iskanci tas ya wanka mata mari juyawa zuwa wajen motar da sauri motarsa da sauri ya ya dawo da sheltox a hannunsa cikin tsaya ce ku rike min ita na ce sake rike ta suka tana ta kuma kawar da kan fuskarta amma haka ya matso ya kwale mata cikin idan ya kwale mata cikin idanta haƙorinta ta sa tana kawo masa cizo amma amma naka ya cire amma naka ya cire murfin shartox ɗin haka ya cire murfin shartox ya fesa mata shi a idanta lokaci ɗaya kau ganinta ya ya ɗauke yayin da ta saki wata irin ƙara ta faɗi a wajen cikin tsoro jazi ya ce gaye karfa mu je mu je ta mutu ya saka hannunsa a ka na shiga uku idan aka ji a gidan mu fa anuwa ya ce to dan matsoraciya da Allah ku zo mu ware cikin sauri suka shiga mota su suka bar wajen A can gida kuwa Umma ta kasa zaune ta kasa tsaye ne, har ana kiran sallar magariba amma shiru bebi bata dawo gida ba. Ke kuma lafiya tun ɗazu na shigo ina ta sallama kin shiru. Kamar da ita yake magana ta yi burum ta yi burum ta fito daga ɗakin nata ta ce rashin kawaici ne kawai irin na irin na yaya. Tun ɗazu bebi bata dawo ba daga makaranta. Tun ɗazu bebi bata dawo daga makaranta ba shine ta ɗaga hankalinta. Ita bebin yarinyar goye ce da za a tsaya ana daga hankali a kanta abba ya ce ba da ke nake ba mariya ki daina min katsalan da mana ya juya ya kalli umma ya ce ke safiya karfe nawa take dawowa ne yau karfe biyar wani lokaci ma biyar da kwata kuma ta bar wayarta a gida ne saboda bata da caji jinjina kansa ya ce to bari mu je da su salisu a bisawunta mu gani mayafinta ta zara ta ce mai gida hankali na fa ba zai kwanta ba mu je tare fita suka yi baki ɗayan su mariya ta taɓa baki ta koma ɗakin ta da salisu da kuma ƙannanta maza guda biyu da kuma umma suka nufi hanyar domin duba ta kasancewa duhu ya fara ne yasa suka fara askawa shiru ba basu ganta ba sai da suka duba layin duka ba ganta ba kamar wasa kuma umma ta haska gefenta ta ga baki a wajen kamar a baya jikinta sake haskawa ta gabanta yana wani faduwa cikin sauri ta iso ta yi wajen ta ga ‘yarta ce a yashe a ƙasa. Salati ta saki cikin kururuwa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji ga tana ai ai suna jin haka suka kuma wajen ta ga baki ɗayansu. Jijjiga ta umma ta fara yi amma shiru ba ta numfashi lokaci ɗaya kuma umma ta saki kuka. Alhaji mun shiga uku ba ta motsi. Jijjiga ta ta sake yi da ƙarfinta ta ce inna lillahi nawal turƙashi. To masu sauraro duka ina gade bari in ɗan dakata a nan don jin yadda za ta kaya sai ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan littafi ni da ke a ƙarƙashin tashar murajin zuciya tv ni mama hanifa nake muku ban kwana a koda yaushe bisalam ya Allah da kaban farin ciki na tina na